daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim masu sauraro kun radio hausa na mara jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye daga nan birnin tehran mashaba adam ne tare da ku a cikin wannan fitowar ta ce zango na farko a wannan rana ta laraba da fatan an tashi lafiya to abubuwan za mu gabatar muku da dala a cikin shirin namu na wannan lokaci sun kunshi labarun duniya da su muna kuma ɗauke da sharhin bayan labaru sannan shirin nan na kokun san Sun shiri na musamman akan watan ramadan mai alfarma sannan mu karkare da afirka yau da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen su domin jin dukkan waɗannan abubuwan da muka muku tanadi. Labaran duniya da farko ga kanunsu. jagoran juyin jihalin musulunci na iran ya bayar da kuɗi domin sakin wasu fursunoni majalisar ɗinkin duniya ta nuna kin amincewarta da korar falasɗina sannan kuma ta goyi bayan shirin larabawa na a sake gina yankin majalisar zartarwa ta tarayyar najeriya ta amince da ƙirƙirar sabbin jami'o'i goma sha ɗaya to yanzu sa a gya zama domin ajiye cikakkun labarin duniyar shagoran juyin jihar musulunci na iran ya bayar da tallafin kuɗaɗe domin sakin wasu fursunoni jagoran juyin musulunci na iran ayatollah said ali al Al-Khamna ya bayar da tallafin kuɗin ne dai da sun kai riyal biliyan arba'in ga ƙungiyoyin agaji da suke aiki domin ganin cewa an saki fursunonin da suka aikata laifuka ba a cikin ganganci ba a kowace shekara cikin watan ramadan mai alfarma dai ƙungiyoyin na agaji suna ƙaddamar da neman taimako saboda sakin fursunonin da suka aikata laifukan da ba a cikin ganganci suka yi su ba ana amfani da kudaden da aka tara da wajen biyan fansa da diya ga waɗannan waɗanda fursunonin suka yi wa illa biyan fansa ɗin dai ana yin sa ne a maimakon zartar da hukunci na kisasi a kansu watan azumin ramadan mai alfarma dai da shine wata na tara a jerin kalandar wato musulunci yana da matsayi na musamman da ake son yawan aikata alkhairai a cikinsa a masar an kawo ƙarshen taron ƙasashen larabawa na musamman akan gaza ƙungiyar ƙasashen larabawa ta kawo ƙarshen taron musamman da ta yi a birnin alkahira a kan gaza tana mai amincewa da shawarar da ƙasar masar ta gabatar a da za a sake gina yankin na gaza bayanin bayan taron ƙungiyar ya ƙunshi cewa shirin sake gina gaza yana nufin sake haɗe yankin da yammacin kogin jordan a ƙarƙashin iko ɗaya hakanan ya amince da cewa abu ne mai muhimmanci a wannan lokaci shine tabbatar da tsagaita wutar yaƙi wanda yake fuskantar ketawa daga isra'ila mahalarta taron na masar sun kuma nuna ƙin amincewarsu da duk wani shiri na ɗauke mutanen gaza zuwa wani wuri na daban shi kuwa firaministan falasɗin mahmud mustapha ya bayyana fatansa na ganin cewa an aiwatar da shirin da aka bijiro da shi a wajen taron na sake gina gaza majalisar ɗinkin duniya ta nuna cikakken goyon bayanta ga shirin sake gina gaza da larabawa suka gabatar babban maga takardar majalisar ɗinkin duniya antonio guterres wanda ya halarci taron da ƙasashen larabawan suke yi a masar ya bayyana goyon bayansa ga tsarin da suka bijiro da shi na sake gina yankin gaza ba tare da an fitar da falasinawa daga cikinsa ba rasu ya ce ina maraba da kuma nuna cikakken goyon bayana ga shirin da taron na ƙungiyar ƙasashen larabawa ya bijiro da shi na sake gina gaza guterres ya ce majalisar ɗinkin duniya a shirye take ta shiga da ƙarfi a yi wannan aikin da ita hakanan kuma babban magatakardar majalisar ɗinkin duniyar ya yi kira da ɗauki duk matakin da ya kamata domin ganin ba a sake komawa yaƙi a gaza ba guterres ya kuma ce gaza ba ta da makoma wace ta wuce ta kasance a ƙarƙashin daular Falasɗina? babban magatakardar majalisar ɗinkin duniyar ya bayyana taron na ƙasashen laraba da cewa yana da matuƙar muhimmanci. domin ɗaukar nauyin a jumlace da za a kai ga kawo ƙarshen yaƙi a gaza a jiya talata ne dai ƙasashen larabawan suka haɗu alƙahira ta ƙasar masar domin halartar taron musamman da suka tattauna hanyoyin sake gina gaza da kuma ƙalubalantar manufar amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila na korar falasinawa daga cikin wannan yankin To kuna jin waɗannan labarun ne da kai tsaye daga nan sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran. Gwamnatin Libya ta kora cewa za ta karɓi bakuncin Falasɗinawa 'yan gudun hijira. Gwamnatin haɗin kai ta ƙasar Libya da ke yammacin ƙasar ta kore labarun da kafafen watsa labarun yammacin Turai suka rika watsa wani cewa za a karɓi bakuncin Falasɗinawa. a ƙarƙashin shirin trump na korar mutanen gaza sanarwar gwamnatin wace ofishin shugabanta abdulhamil ba ya fitar ya bayyana cewa libya tana jaddada matsarta a kan cewa haƙƙin falasɗinawa ne su rayu a cikin ƙasarsu sanarwar da aka wallafa a shafin facebook wato facebook ta kuma ce wannan labarin na ƙarya ne babu ƙamshin gaskiya a cikinsa tare da bayyana waɗanda suka watsa shi da cewa ba su yi aiki da mafi ƙarancin ƙa'ida ta aikin watsa labaru ba kuma manufar ita ce wasa da hankalin mutane hakanan kuma sanarwar ta ofishin shugaban gwamnatin na libya ta ce wanda ya rubuta rahoton jerome kasi ba ƙwararren ɗan jarida ba ne mutum ne wanda ya shahara da watsa labarun ƙarya ba tare da dogaro da wata hujja ba bugu da ƙari bayanin ya sake jaddada matsayin libya kan batun falasɗinu da kare haƙoƙin falasɗinawa da kuma cigaba da rayuwa a cikin ƙasarsu tun a ranar 25 ga watan janairu ne dai shugaban ƙasa amurka donald trump yake magana a kan fitar da falasɗinawa daga gaza zuwa ƙasashen makwabta kamar masar da jordan lamarin da ƙasashen biyu suka yi watsi da shi Majalisar Dattawa ta Najeriya ta amince da ƙirƙirar sabbin jami'o'i goma sha ɗaya. Shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmad Tinubu ne ya ba da umarnin wato a ba da lasisi na kafa jami'o'i goma sha ɗaya a faɗin ƙasa. To ƙarshen labarin duniyar kenan. to madalla bayan da aka gama jin labaran duniya sai kuma a gyar zama domin a ji sauran shirye-shiryen da muke da su da suka hada da sharhin bayan labaru sai kuma shirin nan na kokon san shirin musamman na watan ramadan mai alfarma da kuma afirka a yau ai sauraro lafiya. To sharhin namu a yau zai yi dubi game da taron kasashen larabawa da zai gudana a ranar 4 ga watan nan domin duba halin da ake ciki a Gaza da kuma shawarar da shugaba Donald Trump na Amurka ya bayar na kwace zirin da ma tilastawa Falastinawa ƙaura zuwa kasashen Masar da kuma Jordan. ministan harkokin wajen kasar masar badir abdullati ya ce shirin sake gina gaza wanda ya baiwa falasinawa incin ci gaba da zama a kasar su za a gabatar da shi a taron gaggawa na kasashen larabawa da za a yi a wannan mako abdullati a wani taron manema labarai a ranar lahadin nan ya jaddada cewa shirin sake gina gaza ba zai kasance na masar ne kawai ba ko kuma na larabawa amma zai nemi goyon bayan ƙasa da kasa don tabbatar da aiwatar da shi cikin nasara abdullati ya ce za mu yi tattaunawa mai zurfi tare da manyan kasashe masu ba da taimako da zarar an amince da shirin a taron kasashen larabawa mai zuwa abdullati ya ce bayan taron gaggawa na kasashen larabawa da za a yi a ranar 4 ga watan maris ɗin nan za a yi taron ministocin ƙungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi ta oic cikin gaggawa inda ministocin harkokin wajen ƙasashen wajen na ƙungiyar za su matsa kaimi wajen gabatar da sakamakon taron a duniya abdullati ya kara da cewa cewa za mu tabbatar da cewa an gudanar da sakamakon taron kasashen larabawan ga duniya yadda ya kamata taron da yana da nasaba ne da shawarar da shugaban amurka donald trump ya bayar na kwace zirin gaza da ma tilastawa palestinawa barin zirin su koma kasashen masar da kuma jordan trump ya bayyana shirin ne yayin wani taron manema labarai a fadar white house a farkon watan fabrairu tare da firaministan isra'ila benjamin netanyahu da ya ziyarci amurka bayan hakan kuma ministan tsaron isra'ila israel gertz ya umarci sojojin gwamnatin kasar da su shirya wani shiri da zai tilasta ficewar falastinawa daga zirin na gaza kasashen masar da kuma jordan duk sun yi watsi da shawarar trump na cewa su karbi falastinawan gaza ko baya ga hakan shirin na trump ya janyo suka da kasashen duniya kama daga falastinawa shugabannin yammacin asiya da gwamnatoci da dama na duniya wakilin amurka na musamman a yammacin asiya steve wickoff ya faɗa a ranar 25 ga watan fabrairu cewa nan ba da dadewa ba za a gudanar da wani taro tare da masu samar da gidaje da masu tsare-tsare daga yankin don tattauna shirin da ya janyo cece kuce kan gaza falastinawa Iraniyawa sun tar da shirin a matsayin ayyana yaƙi ƙasashen larabawa da suka yi gaggawar kin amincewa da shirin na Trump na Amurka na karɓe ikon Gaza tare da sake tsugunar da Falastinawa suna ta kokarin ganin sun amince da wani mataki na diplomasiya don tunkarar manufar. A wani bangare na jawabin nasa Abdullati ya jaddada mahimmancin aiwatar da yarjejen tsagaita buɗe wuta da aka rattaba wa hannu a watan Janairu cikin aminci yana mai jaddada kudurin na aiwatar da shi yadda ya kamata. An kammala kashi na farko cikin nasara kuma a yanzu dole ne mu matsa zuwa tattaunawa kan kashi na biyu wanda shine mabudin don dorewar tsagaita wutar in shi shi a zahiri zai yi wahala amma tare da fatan alheri da kudurin siyasa ana iya cimma hakan isra'ila ta amince da sharuɗan hamas karkashin yajin tsagaita buɗe wuta a gaza wadda aka fara a ranar 19 ga watan janairu gwamnatin tel aviv ta gaza cimma manufofinta duk da kashe falastinawa akalla 48,348 galibi mata da ƙananan yara a gaza ƙungiyar hamas ta da cewa a shirye take ta bada haɗin kai ga duk wani yunkuri na dakile yunkurin raba falastinawa da sake gina yankin zirin gaza matukar dai hakkin falastinawan sun ci gaba da kasancewa tana mai kira ga taron ƙasashen larabawa da ke tafi da ya ci gaba da kin amincewa da irin waɗannan tsare-tsare a shirye muke mu ba da haɗin kai ga duk wani shiri da ke da nufin daƙile gudun hijirar mutanenmu daga gaza da kuma sake gina tudun mun tsira ba tare da tauye hakkin falastinawa ba musamman 'yancin mutanenmu na yin tur da mamayar in shi muhammad darush shugaban majalisar hamas a cikin wani sako da aka gabatarwa taron da ke tafe a birnin alkahira na kasar masar a mako mai zuwa darush ya ce hamas ta ƙudiri aniyar kammala sauran matakan da suka rage na yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta wanda zai kai ga cimma tsagaita buɗe wuta na dandandan da janyewar sojin mamaya na Isra'ila daga Gaza da sake gina shi ya tabbatar da cewa makomar Gaza bayan yakin dole ne gaba ɗaya ta zama ta Falastinawa bisa amincewar ƙasa da ƙasa da kuma goyon bayan abokan larabawa a cewar darwish hamas na son yin aiki tare da duk wata hanyar da falastinawa suka amince da su ko ta hanyar kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa da ta ƙunshi ƙwararrun falastinawa ko kuma ta hanyar kafa gwamnatin tallafawa zamantakewar al'umma da masar ta gabatar don gudanar da al'amuran gaza a ƙarshen dokokin palestinawa ya yi watsi da duk wani yunkuri na aiwatar da shirye-shiryen gudanar da ayyukan da ba na falastinu ba ko kasancewar sojin kasashen waje a gaza babban jami'in na hamas ya kuma nuna jin daɗinsa dangane da matsayar da larabawa suka ɗauka na bai ɗaya kan batun falastinawa kan batun cilistawa falastinawa ƙaura musamman ƙasashen masar da kuma jordan da rush ya buƙaci ƙasashen larabawa da su taka rawar gani wajen sake gina gaza yana mai bayyana shi a matsayin mataki mahimmanci na ƙarfafa falastinu na hana cilista musu gudun hijira da kuma dakile yunkurin Isra'ila na lalata ƙasar Falastinu da kuma kwace ikonta. Kasashen duniya dai da dama sun yi watsi da shirin shugaban na Amurka Donald Trump na mamaye Gaza da kuma kai falastinawa zuwa kasashen masar da kuma jordan al'ummar musulmi da sauran al'ummomi sun yi watsi da ra'ayin daga kausar murya suna masu jaddada hakan da kabilanci yakin kisan kare dangin na isra'ila ta yi a gaza ya yi sanadin mutuwar falastinawa akalla dubu da akasari mata da ƙananan yara da kuma jikata wasu 111,803 tun farkon watan oktoba na shekarar 2023 a ranar 19 ga watan janairu ne yarjejen tsakaita buɗe wuta da musayar fursunoni ta fara aiki a gaza wace ta dakatar da yakin da isra'ila ke yi kan zirin sai dai batun cimma yarjejen a mataki na biyu domin ci gaba da musayar fursunoni tana tangal-tangal kawo yanzu. ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau Laraba. biyar ga watan maris ɗin shekara ta 2025 wanda ya daidai da biyar ga watan ramadan na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru goma sha biyu da suka gabata a ranar irin ta yau wato biyar ga watan maris ɗin shekara ta 2013 tsohon shugaban ƙasar venezuela hugo chavez ya rasu hugo rafael chavez an haife shi a ranar 28 ga watan yuli na shekara ta 1954 shine kuma shugaban kasar venezuela na 64 an san hugo chavez a matsayin jagoran juyin juhalin guliveria kuma ya shahara matuƙa da manufofinsa na demokuraɗiyar zamantakewa da adawa da tsarin dunkulewar duniya na jari hujja da manufofin harkokin waje na amurka na jari hujja da kuma goyon bayan masu gwagwarmaya a duniya kuma matsayinsa a kan batun palestino da iran shi ne wanda ya kafa jamhuriyar fifth party movement kuma ya rasu sakamakon ciwon daji a shekara ta 2013 yana da shekaru 58 a duniya hugo chavez ya zama shugaban kasar venezuela na farko a shekara ta 1998 kuma an sake sa har sau biyu a shekara ta 2002 da kuma 2006 ya kuma lashe zaben shekara ta 2012 a karo na hudu amma rashin lafiyarsa ta yi sanadin rasuwarsa a ranar 5 ga watan maris ɗin shekara ta 2013 masu warare ko kun san cewa shekaru tara da suka gabata a rana irin ta yau wato biyar ga watan maris na shekara ta 2016 ray thompson wanda ya kirkiro imel ya rasu a cikin shekara ta 1971 yayin da yake aiki a matsayin injiniyan kamfanin bincike a boston a kasar amurka tomlinson ya kirkiro tsarin imel na farko ta hanyar sadarwa a kan apanet wato sigar intanet ta farko tare da tsarin hostname ko kuma at username wanda aka saba da shi ya iko da imel ɗin farko a cikin sigar yanzu a cikin shekara ta 1977 an gabatar da tsarin sa a matsayin daidaitaccen tsari na imel alamar at ya juya wannan alamar wadda aka manta ta zama sanannen hali da alama ga dukkanin abin da yake da alaƙa da intanet a lokacinsa ya share fagen kafa hanyoyin sadarwa na zamani twitter alal misali zai zama wata duniya ta daban ba tare da amfani da alamun at ba domin tattaunawa da wasu masu amfani da wannan manhaja tomlinson ya sami lambobin yabo masu tarin yawa daga lambar yabo ta wibi zuwa yeriman Ostres da kuma wasu lambobin yabo da ya samu ta fuskacin rubuce-rubuce musamman abubuwan da aka rubuta da sunansa a zauren fam na intanet mawallafin imel ray tomlinson ya mutu sakamakon bugun zuciya a ranar cikarsa shekaru 75 a duniya. masu saurare ko kusa cewa shekaru 197 da suka gabata a rana irin ta yau ga watan maris ɗin shekara ta 1827 masanin kimiyyar lissafi ɗan ƙasar italiya alessandro volta ya rasu yana da shekaru 82 a duniya a lokacin da yake korwa a jami'a ya kuma yi nazari a kan bincike da kuma yin nasarar kira na'urar auna adadin wutar lantarki ko kuma na'urar lantarkin daga baya volta ya kirkiro tantane na lantarki wanda kuma ya yi sanya wa sunansa wato volta cell yau ma ana kiran na'urar ta auna wutar lantarki da sunansa a bayan rayuwarsa masu saurare ko kun san cewa shekaru 72 da suka gabata rana irin ta yau biyar ga watan maris din shekara ta 1953 joseph stalin shugaban tarayyar soviet mai karfin iko da kama karya ya mutu yana da shekaru 74 a duniya an haifi joseph stalin a kasar georgia a shekara ta 1879 kuma ya shiga kuma ya shiga polish cave bayan da ya karkata ga ra'ayi na da gurguzu an tura stalin gudun hijira zuwa yankin siberia a shekara ta 1913 saboda ayyukansa na siyasa da kuma takun saka da gwamnatin rasha ta tatris kuma ya ci gaba da zama a can har zuwa lokacin da aka samu nasarar juyin juhali na gurguzu na soviet a shekara ta 1917 ya hau kan manyan mukamai a lokacin mulkin lenin sannan bayan mutuwar lenin ya karbi ragamar jagorancin tarayyar soviet tare da kamenev da kuma zanovich a shekara ta 1927 stalin ya zama shugaban jam'iyyar gurguzu da kuma tarayyar soviet ba tare da jayayya ba wanda kuma hakan ya kasance ta hanyar kawar da sauran abokan hamayyarsa na jam'iyyar ciki har da turske ya ci gaba da kawar da abokan hamayarsa a cike da wajen jam'iyyar ta gurguzu kuma a lokacin yakin duniya na biyu ya rike mukamin firaminista da babban kwamanda stalin ya sanya mulkin kama karya da danniya a gaba a lokacin da yake jagorancin tarayyar soviet kuma hakan ya ci gaba da gudana inda yake kawar da duk waɗanda suke adawa da shi ko kuma tunanin yi masa bori ko tawaye tare da tsorata kowa domin ya ci gaba da kasancewa akan kujerar mulki a matsayin shugaba ga garbado kuma hakan ya ci gaba da mulkin kama karya har zuwa ƙarshen rayuwarsa a'uzu mina shaitanu rajim bismillahi rahmanu rahim wasalatu wasalamu ala ashrafil mursalin saidina wa nabiyina muhammad wa ala ahli baitihi tayyibin tahirin jama'a ma saurare assalamu alaikum mu da saduwa da ku a cikin shiri na musamman domin ranakun wata ramalana mai alfarma inda a wannan rana za mu yi bayani kan sharaɗin wajabcin azumi da ingancinsa kamar haka. Kafin azumi ya wajaba ko ya inganta akan mutum, dole ne ya cika wasu sharuɗa kamar haka. Na farko, Musulunci. Azumi bai inganta ba akan duk wanda ba musulmi ba ne, wato kafiri, kuma azuminsa ba karɓaɓɓe ba ne. Na biyu, balaga. Azumi ba wajibi ba ne akan wanda bai balaga ba. wato yaro da hukunce-hukuncen shari'a ba su hau kansa ba, amma idan yi azumin, azuminsa ya inganta, kuma yana da lada a wajen Allah. Idan yaro da bai balaga ba, ya wayi gari baya azumi a watan Ramalana sai ya balaga, to ba wajibi ba ne a kansa ya riƙe baki har zuwa faɗuwar rana, kuma babu ramakon azumin wannan ranar a kansa bayan watan Ramalana. Idan kuma yaron da bai balaga ba, ya wayi gari a watan Ramalana yana azumi sai ya balaga, to yana da zaɓi, ko dai ya ci gaba da yin azumin wannan ranar, ko kuma ya karya azumin, kuma ba bambanci shin ya balaga ne kafin gotawar rana daga sararin samaniya, wato kafin shigar lokacin sallan azahar, ko kuma bayan shigar lokacin sallar ta azahar ne? Na uku, hankali, azumi ba wajibi ba ne a mahaukaci. idan mutum yana fama da cutar hauka saboda haka ya wayi gari cikin halin rashin hankali amma da rana sai hankalinsa ya dawo to azumin wannan ranar ba wajibi ba ne a kansa wato ba zai jaddada niyyar yin azumin wannan ranar ba ko da akwai lokacin jaddada niyyar kuma babu ramakon azumin wannan ranar a kansa bayan watan ramalana hauka kashi biyu ne akwai hauka da take kama mutum na tsawon lokaci ba tare da ya dawo cikin hankalinsa ba, akwai kuma haukar da take tafiya ta dawo, to a nan hauka na tsawon lokaci tana ɓata azumi idan ta bijiro wa mutum, amma haukar da take tafiya ta dawo dangane da hukuncinta akwai saɓanin malamai. Wasu malamai sun bayyana cewa idan mutum yana cikin hankalinsa, sai hauka da take tafiya ta dawo ta bijiro masa na wani lokaci a halin azumi. to azumin sa na wannan ranar ya ɓaci, yayin da wasu malamai suka bayyana cewa idan mutum yana fama da cutar hauka da take tafiya ta dawo, sai ya wayi gari cikin hankalinsa yana azumi, sai kuma haukar ta bijiro masa na wani lokaci, sannan ta tafi, to zai ci gaba da yin azuminsa na wannan ranar, kuma azuminsa ya inganta. Na hudu, rashin suma. Idan mutum ya suma kafin fitowar alfijir, kuma kafin ya ɗaura niyyar azumin washe gari kuma bai farfaɗo ba har alfijir ya fito to azumin wannan ranar ya faɗi a kansa ko da ya farfaɗo ne kafin shigar lokacin azahar kuma babu ramakon azumin wannan ranar a kansa bayan watan ramalana amma idan mutum ya riga ya ɗaura niyyar azumin washe gari sai ya suma kafin fitowar alfijir ko bayan fitowarsa to idan ya farfaɗo da rana zai ci gaba da yin azumin wannan ranar kuma azuminsa ya inganta. Na biyar, rashin kasancewar mace cikin jinin haila ko biki. Azumi bai inganta ba a kan mace da take cikin jinin haila ko biki. Don haka, idan jinin hailan mace ko bikinta ya ɗauke bayan fitowar alfijir, to azumin wannan ranar ba wajibi ba ne a kanta, kuma koda ta yi azumin bai inganta ba. Haka nan, idan mace tana cikin tsarki, sai jinin haila ko biki ya zo mata, to azuminta na wannan ranar ya ɓaci, kuma ko da ana dabda rana ta faɗi ne jinin ya zo. Na shida, rashin cutuwa, azumi ba wajibi ba ne a kan mutum, matuƙar idan ya yi azumi zai cutar da lafiyarsa. Misali, mutum lafiyansa lau, amma idan ya yi azumi zai kamu da rashin lafiya, ko maras lafiya ne, wanda yin azumi zai ƙara masa tsananin rashin lafiya da ke fama da shi, ko tsananin raɗaɗin rashin lafiyan ko kuma azumin zai janyo jinkirin warkewar rashin lafiyan dukkanin waɗannan mutane ya halatta su sha ruwa kada su yi azumi idan mutum yana da tabbaci ko zato ko tsammanin yin azumi zai janyo masa rashin lafiya to ɗaya daga cikin waɗannan halaye sun isa hujja wajen ɗaukan matakin rigakafi amma tsammanin ya kasance yana da tushe na hankali da ya kai ga ya tsorata mutum a zuciya amma fa ba kowace cutuwa ko rashin lafiya da azumi ke janyo wa mutum ba ne suke halatta rashin yin azumi, saboda akwai wasu ƙananan cututtuka da a bisa al'ada mutane ba su ganin su da muhimmanci. Misali, azumin da yake janyo ciwon kai kaɗan, kuma mara tsanani, ko zazzaɓi sama-sama, ko zafin jiki, ko raɗaɗin ido, ko kunne, da ba su da wani tasiri wajen jikkata mutum da makamantan haka. irin waɗannan cututtuka ba su halatta wa mutum ya fake da su wajen ƙin sauke wajibin da ya hau kansa na azumi sai dai kuma kowane mutum da irin yanayinsa misali kuma ma akwai yiwuwan zazzaɓi kaɗan ya zame masa mai tsanani da zai cutar da shi don haka kowa shi ya fi sanin kansa mutumin da ba shi da lafiya amma yin azumi ba zai cutar da shi ba kuma ba shi da alaƙa da warkarsa to a nan wajibi ne ya azumi, idan likita ya bayyana wa mutum cewa yin azumi zai cutar da shi, to matuƙar likitan ƙwararre ne kuma haziki ya halatta ga mutum ya bar azumin, ko da kuwa shi a kan kansa baya da tabbaci ko zato ko kuma tsammanin azumin zai cutar da lafiyarsa. Idan kuma likita ya bayyana wa mutum cewa yin azumi ba zai cutar da lafiyarsa ba, amma shi a kan kansa yana tsoron zai cutu. to anan wajibi ne ya bar yin azumin ya sha ruwa. Idan mutum yana tsoron yin azumi zai cutar da lafiyarsa, ko yana da tabbacin yin azumin zai cutar da shi, amma duk da haka ya azumin kuma ya cutar da lafiyarsa, to azuminsa batacce ne. Idan mutum ba shi da lafiya, sai ya warke bayan gotawar rana daga tsakiyar sararin samaniya, wato bayan shigar lokacin sallan azahar, kuma tun da ya wayi gari bai aikata abin da ke ɓata azumi ba. to ba wajibi ba ne sai ya yi azumin wannan ranar, kuma ko ya yi azuminsa bai inganta ba. Na bakwai, rashin tafiya da ke wajabta rage sallah. Matafiyi da yake tafiyar da take wajabta rage sallah baya azumi, kuma idan ya azumin bai inganta ba, idan matafiyin da yake tafiya da ta waje ba ya rage sallah, ya yi azumi domin bai san wajibi ba ne ya sha ruwa, to azumin da ya yi a halin tafiya ya inganta. amma idan a lokacin da yake azumin an fahimtar da shi cewa hukuncin shari'a ya hana matafiyin da yake tafiya da ya kai a mata ƙasar yin azumi amma duk da haka ya ci gaba da yin azumin da yake yi to wannan azumin bai inganta ba matafiyin da yake tafiyar da ba a rage sallah wajibi ne ya azumi misali mai tafiya na saɓan Allah ko matafiyi da ya isa wajen da zai zauna har na tsawon kwanaki goma ko mutumin da tafiya ta zame masa sana'arsa da makamantansu idan mutum yana azumi sai ya fita zuwa tafiya da ake rage sallah kafin rana ta gota wato kafin shigar lokacin sallan azahar to wajibi ne ya sha ruwa kuma azuminsa na wannan ranar ya ɓaci amma idan ya fita zuwa tafiya ce bayan shigar lokacin sallan azahar to bai halatta ya sha ruwa ba kuma azuminsa na wannan ranar ya inganta idan matafiyi ya dawo garinsa ko ya isa garin da zai zauna har na kwanaki goma kafin rana ta gota wato kafin shigar lokacin sallan azahar kuma tun da ya wayi gari bai aikata abin da ke bata azumi ba to wajibi ne ya ɗaura niyyar yin azumin wannan ranar kuma azuminsa ya inganta amma idan matafi ya dawo garinsa ko ya isa garin da zai zauna har na kwanaki goma kafin shigar lokacin sallan azahar amma kafin shigansa garin ya aikata abin da ke ɓata azumi, to azumin wannan ranar bai inganta gare shi ba, wato ba zai azumin wannan ranar ba. Matafiyi da ya waje bai sha ruwa, ya halatta ya fara shan ruwa ne bayan fitarsa daga cikin gari, lokacin da ya isa wajen da bayi ganin gine-ginen garin sai dai alamunsu da ba zai yiwu ya tantance su ba, wato ya isa wajen da ake kira da haddu tarahus a larabce. Idan kuma matafiyi da ya waje bai sha ruwa a halin tafiyarsa, ya fara shan ruwa tun kafin ya kai ga wajen gari, wajen da ake kira da haddu tarahus da gangan, bayan ya san ba a shan ruwa kafin a fice daga cikin gari, to wajibi ne ya ramakon azumin wannan ranar tare da kafara. Ya halatta mutum ya fita zuwa tafiya da ya waje ba a sha ruwa a watan Ramalana ba tare da wata lalura ba, ko da kuwa saboda gudun yin azumi ne. yanzu kuma ga addu'ar rana ta hudu a watan Ramalana mai alfarma. اللهم قولي فيهم على إقامة أمري حلاوة ذكرك وأوزعني فيهن لأداء شكرك بكرمك واحفظني فيهن بحفظك وسترك یا ya Allah ka ƙarfafa ni a cikinsa da ƙarfin yi maka biyayya ka ɗanɗana min a cikinsa zaƙin abatonka ka azuta ni a cikinsa da daman wato gode maka da karancinka ka kiyaye ni a cikinsa da kiyayewarka ka kuma suturce ni a cikinsa ya fi ganin masu gani. Daga ƙarshe nake muku fatan Allah ya karɓi ayyukanmu a cikin wannan wata tare da dawamar da mu a cikin rahamarsa da jin ƙansa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Afirka a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da kowa a cikin wata fito wata shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi nahiyar mu ta Afirka. A yau shirin namu zai dubi ne akan siyasa Donald Trump dangane da ƙasar Afirka ta kudu. Da yadda Amurkan ta janye tallafin da ta saba baiwa wannan ƙasa a kowace shekara. Za mu ji dalili da kuma abin da yi zafi. daga lokacin da donald trump ya zama shugaban ƙasar amurka abokansa da masu adawa da shi suna da wani fata guda ɗaya da suka yi tarayya a kansa wannan fatan kuwa shine cewa kada wata rana a waye gari a yaƙe-yaƙensa na tattalin arziki da ya shelanta a kan duniya gabas da yamma kudu da arewa ya shafi tsuntsaye da dabbobi domin ya zuwa yanzu wannan yaƙin nashi na tattalin arziki ya shafi ƙasashe da dama a cikin nahiyoyin duniya da yanzu ya isa cikin nahiyar afirka da ya shafi ƙasa afirka ta kudu haka kawai babu share fage trump ya dira akan ƙasa afirka ta kudu ya kuma rattaba hannu akan wata doka ta dakatar da duk wani taimako da amurka take bai wannan ƙasa kuma a lokaci ɗaya ya baiwa fararen fatar wannan ƙasa ta afirka ta kudu damar da siyo hijira baki ɗinsu su kuma amurka da zama trump bai tsaya a nan kaɗai ba ya soki ƙasar ta afirka ta kudu da cewa tana nuna fararen fata wariya har ya ambaci cewa an ƙwace wa fararen fata gonakinsu ya kuma riya cewa wai ana take haƙoƙin 'yan ƙasa da su ne fararen fata hakanan kuma ya yi kira ga fararen fata ƙasar ta afirka ta kudu da ake kira afrikanos da su taso kacokau su koma amurka da zama su dai waɗannan wato afrikanos ɗin 'yan asalin ƙasar holland ne da a shekaru masu yawa suka zauna afirka ta kudu sannan suka kafa mulkin tsiraru na mulkin mallaka da kuma nuna wariya To me yasa Trump ɗin ya buɗe faɗa da Afirka ta kudu? A cikin watan Janairu na wannan shekara shugaban ƙasar Afirka ta kudu Cyril Ramaphosa ya rattaba hannu akan wata doka wacce sabuwa ce akan karɓar ƙasar noma da gwamnati za ta yi da shimfiɗa ikonta a kai. Wannan ba shi ne matsala ba, abinda matsalar take wacce shi shugaban ƙasar na amurka yake magana a kanta shine cewa ba za a biya diya kan wannan ƙasa da za a karɓa ba tabbas wannan doka ta jawo cece kuce a cikin ƙasar ta afirka ta kudu domin ba abu ne da ya kamata a ce a karɓi ƙasa ta noma daga mutane ba tare da an biya diya ba sai dai kuma ba a nan lamarin yake ba ta wata fuskar wannan dokar an yi ta ne saboda magance wata tsohuwar matsala da ta faru a wannan ƙasa tun lokacin mulkin wariya na tsiraru a wancan lokacin araba raba baƙaƙen fata da dukkanin ƙasar da suka mallaka wannan shine abin da ya faru da ya sa donald trump ɗin da kuma elon musk wanda ɗan asalin afirka ta kudu ne suke ɗaukar cewa fararen hula ake nufi da waccan doka kuma ana nuna musu wariya a hakikanin gaskiya abin da yake faruwa shine yawan fararen hula kasar bai wuce kaso bakwai cikin ɗari ba amma kuma a lokaci ɗaya su suke da iko da gonaki da suka kai kaso saba'in cikin ɗari na ƙasar afirka ta kudu a bisa wancan dalilin ne trump ya zargi shugaban ƙasar ta afirka ta kudu da cewa yana tauye haƙƙin 'yan ƙasa sannan kuma yana zalunta su kuma afirka ta kudu hakikanin gaskiya ta kai ƙarar isra'ila wanda shine tushen ma abin da za a iya cewa ya taimaka wajen shi trump ɗin ya ɗauki wannan mataki a kanta ta kai ta ƙara a kotun duniya ta manyan laifuka saboda abin da ta tafka na laifukan yaƙi da suka wuce hankali a gaza hakanan kuma yana zargin afirka ta kudu da cewa tana da alaƙa da ƙasar iran kwamitin harkokin wajen amurka marco rubio ya ce ba zai halarci taron ƙungiyar ƙasashen g20 wanda aka yi afirka ta kudu ba wanda ya kasance a ranar 20 zuwa 21 ga watan fabrairu siyasar gyaran ƙasa da kuma wato karkatar da tunanin duniya musamman ma dai amurka da kuma wasu ƙasashen turai batun gyaran dokokin mallakar ƙasa wata matsala ce wacce ta samo tushe tun a ƙarnin da ya shuɗe idan kuwa ana son fahimta hakikanin abin da ya faru dole ne a koma zuwa shekara ta 1913 a wancan lokacin ne aka yi dokar da ta hana baƙaƙen fata wanda su ne 'yan asalin ƙasa ko mafi rinjaye su mallaki ƙasa musamman gona waccan dokar ta raba baƙaƙen fata masu yawa da gonakinsu sai dai a farkon gomiya ta saba'in a ƙarnin da ya shuɗe miliyoyin baƙaƙen fata sun daina noma saboda an raba su da gonakinsu sai daga baya ne sannan aka fara magana cewa duk wani baƙar fata wanda zai iya gabatar da takardu a kan cewa yana da gonar da aka kwace to za a mayar masa amma fa sai ya biya da farashin da gonar take a kasuwa a wannan lokacin tabbas ba ƙyan fata da dama ba su yi daɗin waccan doka ba kuma sun nuna ƙin wasu da ita kuma adawar da suka nuna tana da alaƙa ne da hanyar da za a bi wajen aiwatar da sake rabon gonakin masu yawa a wajen su kansu fararen fata wannan sabuwar dokar da kuma hanyoyin aiwatar da ita bai musu daɗi ba saboda batun cin hanci da rashawa wanda ya lullube gwamnatin ƙasar batu ne wanda yake cike da cin hanci da rashawa da kuma rashin aiki da ƙwarewa wajen aiwatar da dokar. Trump da rashin fahimtar dokar mallakin ƙasa. A hakikanin gaskiya, Trump ya yi fargajaji wajen ɗaukar mataki a kan ƙasar Afirka ta kudu da ya nuna cewa ba shi da hangen nesa, kuma za ta iya zamar masa mi'ara koma baya. Tana kuma nuni da cewa ba shi da masaniya a kan tarihin siyasar nuna wariya da baƙaƙen fata suka fuskanta a afirka ta kudu bai kuma san irin bakar wahala da bukaken fata ɗin suka sha ba a hannun fararen fata tsaro a wancan zamanin magana da trump ɗin ya yi na cewa ana sace gonakin fararen fata a afirka ta kudu ya nuna cewa ba shi da masaniya akan abin da ya faru ramaphosa da ma masana doka a cikin ƙasar ta afirka ta kudu sun faɗa wa trump cewa har yanzu babu abin da ya sauya na cewa fararen fata suna da haƙƙin mallakar ƙasa ta kansu gonaki kenan daidai da baƙaƙen fata babu wani baƙin fata ko farar fata da aka ƙwace wa ƙasa ko gona tun daga shekara ta 1994 ana sayan ƙasa ne a sake rabata amma ba ƙwace ba da alama dai wasu ƙungiyoyi ne masu tsauran ra'ayi a cikin ƙasar amurka da suke goyon bayan tsirarin fararen fata a afirka ta kudu da ganin cewa sa da fifiko suka yi tasiri a cikin tunanin trump da shi ne ya sa ɗauki wannan mataki to shi kuma elon musk me yasa ya shiga cikin fada da ƙasarsa ta haihuwa abin da ya faru shine elon musk ya buƙaci faɗaɗa kamfaninsa na x da kuma starlink a cikin ƙasar ta afirka ta kudu amma ba tare da ya bi dokar da ake da ita a ƙasa ba dokar da ake da ita a ƙasa afirka ta kudu ta ce duk wanda zai yi wani aiki na tattalin arziki to dole ne ya samar da daidaito na bunƙasa tattalin arziki na baƙaƙen fata ba mayar da hankali akan faran fata su kaɗai ba wato akalla kaso 30 cikin 100 na kamfanin starlink dole zama mallakin baƙaƙen fata ne shi kuwa ya ƙi amincewa da wannan sharaɗin shi yasa ya ɗauka cewa an nuna masa wariya to jaridar bloomberg ta zargi trump da cewa yana son haddasa hargitsi ne a cikin ƙasar ta afirka ta kudu domin dakatar da taimakon da amurka take baiwa wannan ƙasa da ya kai biliyan ɗaya da rabi a kowace shekara yana tafiya ne zuwa ga masu matsalolin hiv da kuma aids za a jefa su cikin matsaloli da hatsari na mutuwa tun bayan ƙarshen tsarin wariya a shekara ta 1990 da akwai kyakkyawa alaƙa tsakanin amurka da kuma afirka ta kudu domin ita ce ƙasa mafi girma da amurkan take kasuwanci da ita ƙasashen baƙaƙen fata dalilin haka wasu manazarta suna ganin cewa abinda trump ɗin ya yi cin zarafi ne ba ga afirka ta kudu ita kaɗai ba ga nahiyar afirka baki ɗaya sai dai kuma wannan zai baiwa ƙasar china damar cin moriyar wannan wawanci da donald trump ɗin yake nunawa dangane da alaƙar ƙasarsa da afirka ta kudu to masu sauraro za mu da aya a nan saboda shirin ya zo ƙarshe kafin mu karkare baki ɗaya muna ta ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya.